الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمه الله a darasin da ya gabata mun tsaya karkan aya ta arba'in da uku yau kuma za mu tashi da izin Allah ta'ala farkon aya ta arba'in da hudu alam tara ila allazina na nasiba min al-kitab na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألم تر إلى الذين ya نصيبا من الكتاب ta الضلالة ويريدون أن يضل السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب shin ilimi bai zo gare ka ba ko kuma shin ba ka yin doba zuwa ga na hutu nasiban min kitabi' waɗanda aka ba su wani rabo min kitabi na littafin Allah ma'ana aka ba su ilimin wani littafi cikin littattafan da Allah ya saukar baka gansu su ba baka ga ɗabi'un su ba wa humul yahudu sune yahudawa yashtaruna dalala suna musanya bata ma'ana su riki bata a madadin shari'a wa yuriduna an tadillu sabil kuma suna fata a koyaushe suna nufin an tadillu sabil a ce kun kaucewa ta farki na gaskiya ai tuqti'u tariqal haqqi suna san ku karkace ku kuskurewa ta farkin gaskiya li takunu mislahum dan ku kasance kwatan kwatan wannan shine gurin yahudawa a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum kokarin su kawo wata tambaya da za ta rikitar ta sanya mummuni ya zanto yana shakka cikin lamarin ubangiji kullum kokarin su kawo subha su jefa ta ga mai sauraron su dan su sa ya sa kokonto toko shakka cikin lamarin ubangiji wanda da zaran ya samu kansa a cikin wannan hali ya zama kamar su kenan ne Allah ke cewa shin ka ganin halayensu su ka ganin ɗabi'unsu tare da cewa Allah ya ba su da littafi da aka saukar shi ne a taura sun san fari sun san baki sun san cancantar da kai ne annabin karshen zamani amma tare da haka ya karuna balala sun fifita wanzu akan bata da yanzu da su yi imani da kai wa yuriduna an tadillu sabil kuma kullun so suke ku ne ku kauce ta farkin gaskiya dan haka za su rinka kawo maku rudani a cikin lamarin addinin ku Allah ce wallahu a'lamu bi a'daikum ubangiji shine mafi sani game da abokanan adawar ku minkum fiye da ku fa yusbirukum bihum dan haka ubangiji ke ba ku labarin su litajtanibuhum domin ku rinka ne su ubangiji na labarta mana halayen yahudu dan mu ne sance su har kullun in suka wato kullum in har ka ga wato ainihin yahudawa sun amince da mu ko sun yi mana tafi akan lamarin duniya to sun ga cewa mun kauce ta farkin Allah ne domin Allah ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millata in dai har ga yahudu ya ce Allah san barka to ka kauce ta farkin Allah ko ka sani ko baka sani ba amma in dai har ga yahudu yana tuhumar ka cewa kai dan ta da zaune tsaye ne to tsaya lalle a kan tafarkin gaskiya kake an gane ku wallahu a'lamu bi adaikum Allah ne mafi sani game da abokan adawar ku da haka yake ba labarin sunan ku ne sance su wa kafa billahi waliya lalle Allah ya isa mataimaki ai hafizan lakum mai kariya gare ku minhum daga sharrin su yahudawa wa kafa billahi nasira lalle Allah ya isa mai bayar da agabi ai mani allakum min kaidihim Allah ya isa zanto yana baku kariya kariya min kaidihim daga dukkan wani kaidi da yahudawa za su kulla musu su dai ba za su guce ba suna kulla kaidi kamar da Allah ke wala wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u yahudu ba za su gushe ba suna yakar ku imma da makami ko suna yakar ku da harsuna ko suna yakar da makirce makirce da kullu kullu irin nasu hatta yurdukum an dinikum har sun ga sun kautar da ku da kan addinin ku inda za su sami iko haka shine to amma ku idan kuka fake da Allah to Allah ya isa mai kariya gare ku ya kare ku daga dukkan kai da su ya kare ku daga dukkan makircin da Allah ta من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وانظر min na hadu daga cikin waɗanda suke yahudawa qaumun akwai waɗansu mutane yuharrifuna al-kalima wanda suke tattanja al-kalima wato kalmomin da ubangiji ya saukar ko hukunci hukuncin da Allah ya saukar ai allazi anzala suna tattanja kalmomi ko hukunci hukuncin da Allah ya saukar fi taurati a cikin at-taura min na'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam na sifar annabi da mun tabbata da shi an mawadhihi su kautar da abin an mawadhihi daga bigiran kada aka dora shi ai allati wudiya alaiha inda aka dora wannan shine dabi'ar yahudu tattanja hukunta hukuntan Allah wa yaquluna har kaji suna cewa lin nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi da aminci tabbata gare shi idza amarahum bi shay'in yayin da annabi ya umarce su da yin wani abu sai ka sun ce sami'ina qaulaka mun ji maganar da ka faɗa amma wa asaina amraka mun saba umarninka za su ce mun ji amma ko mun saba idan aka ce at-tahrif wanda daga cikin sa naka dauki kalman yuharrifuna yana nufin kautar da kalma ko canza wani hukunci cikin hukunci hukunci to malamin na cewa canza wani hukunci cikin hukunci hukunce nau'i biyu ne imma ka canza lafazi da ma'ana gaba daya ko kuma ka canza ma'ana lafazin yana nan a yadda yake amma ka canza masa ma'ana wanda ba ita Allah ke nufi ba ba ita manzon ke nufi ba kowanne ɗaya daga cikin ɗabi'a ne na yahudu ubangiji na faɗin wannan domin mu musulmai mu nisanci irin wannan malamai na buga misali da canja wato lafazin kalma da ma'anarta gaba daya Allah na faɗa cikin wannan sura yake wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah Musa taklima lalle ubangiji yayi magana da annabi Musa taklima magana ta girmamawa ga shi annabi Musa ma'ana ubangiji yayi magana ta girmamawa tsakaninsa da annabinsa manzansa shine annabi Musa alaihi salatu wassalam mu'tazilawa su ko ba yarda da wannan ba ba su yarda a ce ubangiji na magana ba a ka'idar mu'tazilanci dukkan wata sifa ba a sifanta Allah da kowace irin sifa yana da suna amma ba ya da sifa sai ka ce sami'in sunansa mai ji amma kuma shi baya ji basirun sunansa mai gani amma shi baya gani wasu suka ce gani siffa ce ta dan adam haka ji ma siffa ce ta dan adam tunda dan adam na ji da gani bai kamata a siffanta Allah da ji da gani ba in kai haka ka siffanta shi da siffofin dan adam wanda Allah ta'ala ko ne suka miki to da suka samu wannan aya wa kallama Allah Musa ta kalima Allah yayi magana da Annabi Musa iya cikin yin magana sai suka ce to ya za a yi da wannan aya sai suka ga ku ne ba ku fahimta ba yadda aya take wa kallama Allah Musa ta kalima ba wa kallama Allah Musa ta kalima sai zan to kallama shine fi'ili Musa shine fa'ili Allah lafzu jalala sai zanto maf'ul bi sai zanto annabi Musa ne ya magana da Allah ba Allah ne ya magana da annabi domin idan ka ce wa kallama Allah lafzu jalala ya zama shine ne shine fa'il Musa sai zanto shine ne maf'ul bihi mansub to su ba ta san wannan a sai Allah ya magana mutum daga sai dai a jingina magana zuwa ga annabi Musa tun da shi mutunci to kaga wannan taharifun fil lafzi wal ma'ana canja lafazin ne kuma canja ma'anan ne tunda lafazin Allah ne to sai da canza zuwa ne Allah to shine at-tahrif fil lafzi wal ma'na amma fil mutum ya canza ma'anar aya kalmar tana nan yadda take bai canza mata abin nan dare ba amma ya ba ta sabuwar ma'anar da babu ita to shine abinda a yau waɗansu ke kiran shi da suna tawili kamar Allah madaukakin sarki ya ce ar-rahmanu 'alal arshi istawa lafazin istawa sai ce me ake nufi da shi istawla a karatun za su karanta istawa amma in sun zo ma'ana sai su ba shi ma'anar mai istawla to kaga wannan tagayyurun fil ma'ana dunan lafzi kowanne ɗaya daga cikin abin zargi ne ba a yadda ba ka garwa da wata kalma ba kowar ma'anar da ba ta da ita a cikin harshen larabci da ƙa'ida tana ba ta ma'anar da ta dace da ita ne tana ba ta ma'anar da shari'ar musulunci ta sanya wannan kalma domin wannan ma'anar to Allah ke zargin yahudu yace har al-kalma suna musanya alkalima hukuncin-hukuncin, Allah amma wa bihi daga inda aka dora an gane ku wa yaquluna sami'na wa atina suna cewa da annabi mun yi maganar ka amma mun saba wa umarnin ka sai su ce da kuma wasma ghayra musma'in wasma saurari abin da zamu faɗa ma ghayra musma'in amma kai ba za mu saurare ka ma'ana sai ne ka karba daga wajen mu amma mu ba za mu karba daga wajen ka ba an gane ko malai yake atafun ala samina wannan wasu ma jiyar musulmi din nan kamar atafi ne kan kalmar samina wa asaina ma'ana dai yana cikin ayyukan su ai dakhilun tahsin qawli yana shiga cikin maganar su wa yaquluna zalika fi asna'i muqatabatihi sallallahu alaihi wa sallam khassatan wato suna fadawa annabi wannan magana lokacin da suke magana da shi wa huwa kalamu zu wajhaini wannan kalma ta cewa wasu ma ghairu musma'in jumla ce da za ta iya daukan ma'anoni guda biyu muhtamilun lisharri ta iya ɗaukan ma'ana ta salli wanda bata dace a jinginawa annabi ba bi an yi mana ala ma'ana kamar a ɗauke ta a ma'anan cewa isma hala kaunika ghaira musma'in kalaman li samamin aw mautin ta iya ɗaukan wannan ma'ana idan aka ce isma ghaira musma'in sai zanto ma'ananta isma saurari yi kokarin ka ji abin da zamu faɗa hala kaunika ghaira musma'in kalaman a daidai lokacin da ba za ka iya sauraren wata magana ba ko da ka yi yunkurin ji din li samanin saboda kuruntaka aw mautin ko kuma dan saboda mutuwa ma'ana ga magana muna yi amma ba ka da ikon jinta kamar suna yawa annabi mummunar addu'a ne cewa Allah kuruntar da kai shine ma'ana usma ghayra musulmi ma'ana yi yunkurin ji ko da yake ba za ka iya ji din ba sai zanto wannan shine ma'anar ai na dawu alayka bila samika sai to kamar suna cewa muna maka mummunan addu'a cewa kada ka zanto mai ji aw ghayra masma'in kalaman karbahu ko kuma ya zanto mummunan addu'a suke maka cewa ka zanto ba mai jin maganar da za ka yarda da ita ba kullum muna maka fatan ka ji maganar da ba ita ce kake so ka ji ba fa ni na idan a irin wannan lokaci yajuzu an yakuna nasbuhu ala al-mas'uliyyati zai zanto ma ghaira masma'in wannan nasaba da aka yi wa lafazin ghaira ghaira ya zanto dan kasance wasa mafulan bihi manto walil khairi haka kalmar tana iya daukan ma'ana na alkhairi bi an yi mana ala ma'ana a irin wannan lokaci sai a bata ma'anar cewa isma na ghaira masma'in masruhan saurari maganar mu kuma ba tare da kaji abin da zai bakanta ma rai ba ba tare da kaji mummunan magana ba ma'ana wannan zancen zai iya daukan ma'anan farko zai iya daukan wannan ma'ana ta biyu ma'anan farko suna yin mummunan addu'a kenan da annabi ko ma'ana ta biyu kuma saurari maganar mu halin kasancewarka kana mai sauraron abin da zaka yi da shi ba abin da yake zai nuna maka ba ma'ana ta biyu kaga mai kyau ce amma ta farko ba ta da kyau kanu da bihi nabiy sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna yawa annabi magana da wannan jumla wanda tana daukan ma'ana guda biyu ma'ana mai kyau da mara kyau su a zuciyar su suna nufin mara kyau din amma a zahiri inda za ka fahimce su sai su ne kyan mu muke nufi an gane ku suna yawa annabi wannan magana za an bihi dan saboda yin jirgi bi gare shi da lahu alaihi salam suna masu bayyana wa annabi iradat al-ma'na akhir cewa su ma'ana ta karfe suke nufi wato mai kyau din wa hum mudmiruna fi anfusihim al-ma'na al-awwal alhali azu kuwa suna nufin wancan ma'ana ta farko mara kyau ina fata ma'anar addu'ar yahudu ne su zo su fuskanci annabi da wata magana wadda wannan maganar wannan jumlar da ka'ida tana ɗauke da ma'ana guda biyu ma'ana mai kyau da ma'ana mara kyau to sai su rinka faɗawa annabi a zuci suna nufin ma'ana mara kyau idan za su mutu a fili zai ce amu mai kyau muke nufi kamar yadda can suke kiran annabi ra'ina ra'ina sun ji idan sahabbai annabi ya karanta da su ayoyin alqur'ani yana cikin karantarwa in an zo ayar da suke ganin ya kamata a tsaya a bari har sai sun iya sannan zuwa dora musu sai su cewa annabi ra'ina dan ce mu ma'ana ya isa haka a bar karatun haka lokacin na gaba a kara dora mana to su kuma a harshen yahudanci idan an ce ra'ina ana nufin wawan cikin mu to su ma sai su farke da wannan kalmar sai su zo su cewa annabi ra'ina ina fatan kun fahimta wanda su suna nufin mummunar ma'anarta su ko sahabbai in sun ce ra'ina suna nufin ma'ananta ta kyakkyawa wadda take nufin cewa jiraye mu haka har mu haddace wannan kafin ka dora mana wani sabon karatu to da yahudi ya kasance suna ribantan wannan kalma dan nufin mummunan ma'ana sai Allah ya hana mu yin aiki da kalmar gaba daya yace ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna tasma'u ya kuma mulai daga yau ku dinga cewa ra'ina tun da yahudu suna ribatan wannan kalma dan tana ɗauke da ma'ana guda biyu mai kyau da mara kyau ku mai kyau kuke nufi amma ku daina fatanta duk da haka dan kar su riba ta su faɗa annabi bakar magana wa qulu zurna amma da ku ce unzurna wanda ba ta da wata ma'ana sai guda ɗaya ku kyale ra'ina mai ma'ana biyu ku ɗauki unzurna mai ma'ana guda ɗaya ina fatan kun fahimta to shine abinda Allah ke lalatar da al'ummar musulmai da shi duk lokacin da ya kasance kalma ko jumla tana ɗauke da ma'ana biyu ma'ana ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau to ya kamata ka nemo wata badda wadda ba ta ɗaukan komai sai ma'ana guda ɗaya kyakkyawa ka rinka amfani da ita dan kar wani ribanci wancan wajen canza maganar ta ba bisa da yadda take nufi Allah madaukakin sarki yake suna ra'ina kuma suna cewa da ke ra'ina nuna lahu suna cewa da annabi ra'ina وقد نهى عن خطابه وقد نهي عن وقد نهى عن خطابه بها ألا مدعوكين سركي يا هني أيوا أنه مغنى أتي بشي رائنا وهي كلمة سب بلغتهم إذا أنت رائنا أهرس يهودنتي كلمة تي لتكي توكل معنى زاجي كلمة ذات وجهين كلمة تي توكل معنى ني غدا بيو مهتملة للخير بحملها على معنى أرقبنا tana ɗauke da ma'ana ta alkhairi in ka ɗauke ta ma'anar urqubna ɗan jiraye mu kamar da muka gabata ayin tazirna ma'ana ta ɗan saurara mana nukallimuka dan mu maka magana ko kuma dan mu bukaci da ƙara mana wani tana ɗaukar ma'ana mara kyau bi hamliha ala sabbi idan mutum ya ɗora ta akan ma'ana ta zagi bin ra'unati wato kalmar ra'una kenan sai zanto an tsago ta daga ar-ra'una ayil quntu ini wanka أو بإجرائها مجرى ما يشبهها من كلمة عبرانية أو سريانية ko kuma idan zanto cewa ra'ina din nan akwai ta a larabce akwai ta a yahudanci a larabci ma'ananta mai kyau ne shine in ta zirna amma a harshen ibraniya ko a harshen na siriyaniya ma'ananta mara kyau kanu ta sabo da biya sun kasance suna yanzu na da irin wannan kalma wa iya ra'ina kanu yaqatibuna hu alaihi salam bidalika yanwuna katimata sun kasance suna fuskantar annabi da wannan kalma suna masu nufin zagi wal ihana da tozaltawa gare shi wa yuhiruna amma a zahiri sai su rinka nuna girmamawa wal ihtirama da ganin girman sa wa masiruhum ila maslakin Nifaki wannan kuwa shine tsabagen munafiki kenan wannan da ana hikaito mana maganar cikin maganar su suna cewa me suna cewa samina wa asaina sannan kuma suna cewa me watma ghayra musmai sannan kuma suna cewa me ra'ina wannan duk nan kalmomi ne da yahuda suke amfani da shi dan munawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ra'ina din da Allah ya ce suna cewa ra'ina sai ya ce layyan bi alsinatihim dan karkatar da harsunan su ai taharifan dan karkatar da harshe daga ma'ana mai kyau zuwa ma'ana mara kyau wa fa'anan din da yunkurin yin suka ga addini kaga anan an ce suka cikin addini duk da cewa ba addinin suka fuskanta da suka ba sun fuskanta annabi sallallahu alaihi wasallam dan amma ma fuskantar annabi da suka ya zama suka ne ga da addinin musulunci wa fa'anan din sai Allah nuna ba annabin kuke zargi ba addini na kuke zargi kar ma ku yi da'awar ku kuna kan addini na matakar ku kuke annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na da a ce sun ce sami na wasa na mun ji abin da ka faɗa ko mun yi maka biyayya badala wasai na a maimakon su ce wasai na da a ce sun ce wasa na wasu ma'a da kuma a ce sun ce da shi wasu ma saurari magana mu ba tare sun kawo gaira masu mai kenan ko wasu ma ga gama na mai kyau za su ɗauka wanzurna da a ce sun ce unzurna jiraye mu badala ra'ina a maimakon ra'ina din nan da za su faɗo waɗannan kalmomi la kana khairan lahum da ya zanto shine mafi alheri a gare su kaga kowace kalma mara kyau sai Allah ya kawo kishiyar ta mai kyau samina wa asina sai ce da asina sai me samina wa asana wasma ghayr mutuna sai ce da asina sai mai wasma kadai ra'ina layyan ra'ina da asina sai almakon ra'ina sai sai mai unzurna kaga sai Allah ya kawo kishiyoyin waɗannan kalmomi masu kyau yace a makon su faɗo waɗannan marasa kyan da za su faɗo waɗannan masu kyan la na khairan lahum da ya zama sun mafi alheri a gare su min ma qaluhu bi da wancan abin da suka faɗa na farko wa aqwam da kuma ya zanto shi ne mafi adalci mafi tsayar da su akan daidai walakin sai dai ina la'anahum Allah ubangiji ya riga ya la'ance su ai abadahum an rahmatihi Allah ya ne san tabbu daga rahmatarsa bi kufrihim asnabiyyan kafirun su fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba illa qalilan sai ka sanne kawai za su yi imani me yake nufi da ba za su imani ba sai kaɗan waɗansu malaman da suka ce yahudu ba za a samu masu imani ba a su sai ɗan kaɗan har kullum marasa imanin su sun fi yawa fiye da masu imani shine fala yu'minuna illa qalila dan can a a surar da muka gabatar a baya Allah maka ku ji cikin walau amana ahlul kitabi la kana khairan sai ce minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun lalle da ahlul kitab za su yi imani da afa alheri a gare su sai sai minhum mu'minuna daga cikin su akwai mu'minai amma biyo baya ce ne wa aktsaruhum fasiquna mafiya yawan su fasikai ne kaga mu'minan yan kadan ne shine fala yu'minuna illa qalila farko ne ce minhum ummatun muqtasida sai ce ne wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun daga cikin su akwai shiryayyu akwai nasassu akan tafarkin gaskiya amma wannan ba shi da yawa wa kathirun minhum ma yawan cikin su ta amma ya in aikin da suke ya nuna to sai zan to fala nuna illa qalila ba za su yi imani ba sai kaɗan ma'ana kadan ne daga cikin wuri wanda za su za su imani sauran za su tsaya ne kan fatan domin duk wanda ya kaucewa gaskiya alhali ya san ita gaskiya ce da wuya dawo mata wanda ya kaucewa gaskiya yake faɗa da gaskiya dan ya jahilce ta to wannan wata rana da zaran ya gane ta sai ya dawo mata amma wanda yake faɗa da ita bayan ya fi ita ce gaskiya da ya dawo don sai da yake kenan waɗansu malaman suka ce fala na illa kalila ba za su yi imani ba sai imani kaɗan shine mai imanin su da annabi Musa imanin su da annabawan da suka gabata amma ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dukkan imanin ka da annabawa matakar kawa da ɗaya ba yi da shi ba to imanin ya zama ragajen imani wanda ba zai amfani ba ko kuma a'a sai imani da suke yi bisa ga cewa kiyama za ta tun da hudu sun yi kiyama za ta tsaya kawai illa iya ba abin da suka ce idan kiyama ta tsaya wato su ɗan gata ne kan nuna na hannu abu na illahi wa ibban eh, sun yadda za ta tsaya kuma sun yadda akwai wuta sai dai abin da suka ce wai kaɗan za a muka azabar ba mai yawa ba nan ta masarar narar illa ayyaman to ga wannan duk sun yadda akwai Allah ya rahama sun yadda akwai wuta amma yadda su da wannan ya wadatar da haka fala yu'minuna illa qalilan ay illa imanan qalilan la yanfa'uhum wa la yunqidhuhum minan nar ina ba dan wanda malai ce sun nasatrada min wasbihim ila du'a'ihim ila bayan Allah ya ambaci sufofinsu sai kuma ya ci gaba da bayani zuwa ga kiransu zuwa ga addinin musulunci wa hasbihim an yu'minu bihi da zabarar da su bisa ga cewa su yi imani da musulunci wa taswifihim idza abaw al-iman bihi da kuma razanar da su matakar kan kin imani da musulunci fa qala ta Allah ta ne ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطلق وجوها من قبل أن نطلق وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب الصلاة وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا كوكا رمضان لأك باس للتاتي آمنوا بما نزلنا في إيماني دا أبن دمك سوكر من القرآن لا القرآن من جرمة مصدقا لما معكم وان ديكي جسكة أبن ديكي دارد من التوراة لا التوراة القرآن يا بك تذكر لتفهم بك غباتي في إيماني بك وانا القرآن من قبل أن نطمس وجوها tun kafin lokacin da za mu buke fuskokinku a yi nan koma fiha tun kafin a zo lokacin da za mu shafe abin da ke cikin fusakunku min al'aini na idanu wal amfi da hanci wal hajis da kuma gira ta yadda za a shafe ku zanto ba hanci babu idanu yadda wato tsera take ya zanto haka fuska take ku yi imani tun kafin mu zirkake ku da irin wannan nau'in azaba an da mu taɓa yawon ba wannan barazana ce da ubangiji ke wa yahudu in ba ne ba cewa zai iya juya halittar su su zanto haka fa ha ala adbariha sai zanto mun juyar da fuska ko din ala adbariha kamar yadda baya take ma'ana fuskar dan adam ta zanto daidai da yadda ya take kaga a keya babu kofofin hanci babu idanu da mutum ke gani da su babu tsadar baki babu dai tsarin da fuska take to Allah na iya juya fuska su zanto kamar yadda ya take gaba ɗaya fa ha ala adbariha kenan ay kal aqfa ilawhan wahidan sai mu mayar da kusa ko su zanto tamfar keya su zanto gaba daya a bisa tsari iri daya aw anahum ko in mun yi wannan ba aw anahum ko mu la'ante su da yake nufi da mula'ance su ai nam taqhum kirada ai mumattiquhum kirada mu juyar da su su zanto barai kama la'anna ashabas sabti tamfar irin yadda muka aiwatar ga waɗanda aka hana su kamun kifi ranar asabar wa kana amrullahi maf'ula lalle al'amarin Allah lalle hukuncin Allah mafi'ulan abin zartaswa ne idan ya ga dama zai iya yin haka din shi aka ce wannan aya da wannan narkon azaba da ubangiji ya yi wa yahudu alkawari abin da kawai ya hana cikawa an samu waɗansu daga cikin su yi imani kamar su abdullahi na sallam kamar su ka'abu waye da sauransu an samu dai waɗansu tawaga cikin su yi imani da yake an yi mutum sai waɗansu ga an da a ce su duka da su imanin ba to da ya je da yahudawan duniya gaba da irin wannan tsari amma waɗansu imani to sun suka kankaro sauran a nan duniya ba za a yi musu wannan azabar da nan tare da ta wuce amma azabar wuta tana jiran su a ranar tashin kiyama matukar ba su imani ba gaba ɗayan su to azabar wuta tana nan tana jiran kafaran cikin su amma duk wanda ya imani to an samar da shi a nan kuma an samar da shi a kan gobe kiyama an gane ku da aya abdullahi bin sallam yayin da abdullahi bin sallam ya الله wannan aya aslama sai ya zo gaban annabi ya musulunta wa kad kadima min al-sham dama ya zo ne daga kasar sham fa ata an sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo wajen annabi da mun tabbata gare shi kabla an ya fiya ahlahu tun kafin ya je gidansa wato ya dawo daga bulaguro da ya kasar sham ya ji labarin wannan aya kafin ya je gida sai ya zo wajen annabi da mun tabbata gare shi wa qala yace da shi ya rasulullah wa ma kuntu ara an asila ilayka hatta yatahawwala wajhi ila qafaya yace wallahi ban taba tsammanin zan iya tawowa wurin ka ba face sai fuska ta an juyar da ita kamar da ke ta take tsoro nake kafin in zo in musulun musulunta hakan ta faru wakila a wani kawai malamai suka ce kana wa'idan wannan aya tana kunshe ne da barazana bi sharfin amma razanin da aka yi an an kawo sharadi a cikin sa falamma aslamu ba'dhum yayin da aka samu wani sashi cikin su sun musulunta rufi'a sai aka dauke wannan hukunci na biyar da alifin za ku gani wakila a wani kaurin waɗansu malaman suka ce yakunu samtun wa maskun qabla qiyam sa'a har yanzu wannan aya tana nan tana wa yahudu barazana abin zai faru nan gaba kafin a tashi kiyama sai an shafe al'ummar yahudu ko kuma wato ainihin sai an zo yadda kusa su tamfar yadda kiyar su wannan duk maganganu ne malaman mana ba ta ala ala annahu ya كل ذنب ما ادخل a abin da zai biyo baya ubangiji ya faɗakar ne duka da cewa zai iya gafarta kowane irin zunubi da ɗan adam yayi ma adam shirki in ban da shirka fa sai ta bi inna allahu la yaghfiru an inna allaha lalle allah ta'ala la yaghfiru baya yin gafara anyi yushraka bihi idan an yi shirka an haɗa shi da wani ay al-ikrafu bihi ubangiji baya gafarta a hada shi da wani wal muradu bihi abinda ake nufi da wannan lafazi mutlaqul kufri kowane irin nau'i na kafirci ba wai sai shirka kadai ba don da ka'ida lafazin alkufuru da lafazin alshirku da lafazin annifaq duk suna da ma'anoni daban-daban amma akwai lokacin da za a kawo alshirku ya zanto yana nufin har alkufuru ya shiga tunda kafirai ya kashi kashi akwai waɗanda suke inkarin samuwar Allah ko suke inkarin za su mutu a ƙarshe su ga wannan kuffar suna cewa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa mananu kuma ba uku wannan daga cewa ma yuhrikuna illa dar mu nan ba wanda zai karɓar mu ba wani Allah a koyi da yake karɓar rayuka ballantana ya dawo da shi yau da gobe ke kawai suke sa a yanzu mutum sun yau da gobe suke sa mutum ne su ne yau da gobe ko ita da gobe wayin ka san da za ta gabi yau da gobe wayin ka ita kanta to kaga waɗannan su ne alkuffar suna inkarin wato iko da kudura ta ubangiji gaba daya sannan akwai wanda sun yarda da Allah amma suna hada shi da wani wanda shine galibin mushrikan da suke zamani da annabi sun yarda akwai Allah wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah amma suna hada shi da abokan tarayya wannan sai ake kiransu da suna al-mushrikuna dan su su rikima suke to ne suka rinka bauta masu ceton dan wannan masu ceton su cece su a wajen Allah sun yadda waɗannan ƙananan alloli ne ba su da tasiri babban Allah mai tasiri shi ne Allah amma sai suka riƙe waɗansu na ƙasa don su don su kama ƙasa da shi Allah ce wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'u suna bautawa wani Allah wanda ba zai cuce su ba zai amfane su wa yaquluna har ma suna cewa ha'ula'i shifa'a'una inda Allah waɗannan su za su ce mai wajen Allah sai sa mu kama ƙasa da wani da wani da wani sai ne za su yi ceto a wajen Allah dan haka yau muka kake a ido tun daga nan gidan duniya dai idan an ji kansu suna da ya Allah ce ko kace da su a atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wa la fil ard Allah kuke zo labarin wani abin da bai sani ba a sama ko a ƙasa yanzu shi Allah bai saukar da cikin littafin da cewa da wani da wani za su yi ceto ko kun zo kuna faɗa yanzu har irin ku ya faɗa Allah kuna bai wa Allah labari ko wani za su yi ceto kun nada da kanku atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wa la fil ard wannan abin da suka yi shirka ne dan haka kafin a sai Allah ce subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun lalle Allah sarki ya tabbatar masa kuma ya jira daga abin da suke shirkan da shi to kaga wannan sun yi daga samuwar Allah amma sun hada Allah da wani sai aka samu suna ne al-mushrikun sauran kafiran da aka bayar littafi kamar yahudu da nasara wannan an ba su littafi da sai qur'ani ya ba su suna sune ahlul kitabi lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin لئن الذين كفروا من بني اسرائيل على مكان wannan sunan su ahlul kitab yahudu ko nasara dan haka ayoyi suka zo suka magana akan hukuncen hukuncin su da bayanin azabar da suke jiran amma duk da haka idan an ambaci ashirku ayyukuru har ya yahudu ya shiga ciki har nasara ya shiga ciki har mai inkarin kafin kiyama wannan ma bai yarda da Allah ba da ya shiga cikin ashirku duk da cewa ashirku ba ma'ana ce da ake dora ta akan wanda ya da Allah amma ke hada shi da ina fatan kuna fahimta da kyau dan haka idan an kawo lafazin ashirku ya shafe duk saura da wanda ya yarda da Allah din da wannan ma bai yarda da shi ba duk lafazin ashirku ya shiga cikin dalili nan gurin yahudu da nasara Allah ya faɗi manyan manyan laifukan su ne dinginawa Allah wa qalat al-yahud uzairu ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah ya hukai kuma da wannan su yahudu sun ce uzairu dan Allah ne nasara sun cewa annabi ba dan Allah ne kallati zalika qawluhum bi afwahihim yudahiquna qawla alladhina kafaru min qablu wannan ita ce magana da suka faɗa da harshen su suna kokarin yin kamanceceniya da kafirai na da suna jingina ma Allah ta qatalahum Allah anna yufakun Allah ya la'anta su ta yaya aka kautar da hankalinsu daga tafarkin gaskiya sai yake ittakazu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم sun rike malamansu da masu ibada cikin su a matsayin waɗansu alloli koma bayan Allah sun rike annabi Isa a matsayin Allah koma bayan Allah sai ce wa ba umru illa li ya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu ba umarce su da komai ba sai dan su bauta Allah shi kadai ba da abokin tarayya a kasan aya sai kuma subhanahu duk ba da kida wa ma umiru illa li ya'budu ilaha la ilaha illa hu subhanallahi wa ta'ala ma subhanahu amma sai nan da yake ne amma yushrikuna ya karkata daga abin da suke kakkanta shirki kaga sai jingina wa ya rubuta sarar cewa su ne karin cewa da awa suke annabi ta dan Allah da awa suke dan Allah a ce kenan aikin yahudanci da aikin nasaranci biya halatta a cikin gani a cikin da haka dai sai inna allaha la da an yushraka bihi kar wata rawa ne ta kuma to hudu ba ka cikin tunda zuwa su ka cikin haka ga wanda ya yi inkarin tafi jama'a Allah ya ce kai kai a labarin mutanen nan guda biyu da aka wala labarin mu cikin sulkunta ɗaya daga cikinsu da yake cewa da yake da gona yayi alfahari dangane da gonar da Allah ya ba shi da yayin da ke ciki yadda ya Allah ya arzuta shi da amfanin gona sai ke cewa ma azunnu an tafi da hali abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima ba na tsammanin gonan nan wata rana za a nemi tare sai ba na tsammanin kiyama ma za ta tsaya ba ta yanzu wannan bai da Allah ballantana ba ka ce ya haɗa shi da wani yadda da kuma bai ba ballantana ya haɗa shi da wani amma duk ayoyin da karshe za ka ga Allah ya ce musu kuma solution wala yake ne kafirci ya yi garin da jama'a atafarta billazi khalaqaka min turabin ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فأسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا wannan duk da abokin magana sa yana nuna wancan mutumin kirkari amma zai zo ya ce da shi da kanka bayan Allah ya lalata gonar bayan Allah ya kifar da ita ya kona amfanin gonar sai jini wa ubita bi tumurihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fihi wa hiya kawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam udrik rabbi kada ake jira Allah wannan kada hada shi amma daga bayan cewa ya lam rabbi ya kai ma ake Allah da wani ba ake kowane irin ta kowane irin nau'i na kafirci ya iya an sunan ne da haka da Allah ke inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi dukkan dangin gafirin sun shiga aya da wanda a tarihi su shirka suka yi ba wanda ma ba su san samuwar Allah ba duk sun shiga cikin lawan da an ta ina fata kun fahimta wa yaskiru ma duna zalika yana gafarta abin da bai kai shirka din ba da man ka ga wanda ya so da haka malam yace wal muradu bihi mutlaqul kufri abin da ake nufi da shirka anan shine kowa irin nau'i na kafirci al da bi kufri yahudi wanda ya kunshi hatta kafirci yahudawa wan nasara da manasara intizaman awwaliyan sune ma abun farko a cikin wannan ajin فإن الشرع قد نص على إدراك أهل الكتاب قاطبة دوما شريعة تافاو نفسي كلا بكتكوا أهل الكتاب يتركين وقضى بقلوب أسناد الكفرة أسناد الكفرة في النار فإن النفس يا هكم ترد سوى دكا نوع الكافر إذا تدوم كأن لا ويكفر ما دون ذلك amma Allah yana zafar kama dole zalika abinda bai kai hakan ba abinda bai kai shirka ba liman yanka ga wanda yake dama ma'ana duk zulmin da mutum yayi ubangiji ya ganin da masa ne ya ka masa ba tare da ya masa azaba ba bi an yudkhilahu aljanna sai yadda zai shigar da shi aljanna bila azabin ba tare da azaba ba min almu'minin cikin mu'mini wa man sha'a azabahu min almu'minina wanda ko Allah ya so sai masa azaba gargadan laifinsa thumma yudkhilahu aljanna sannan da ya tarfi shi aljanna shine aka wannan aya gaba ɗaya tana bayar da martani a kan nau'ikan ƙungiyoyi guda biyu ƙungiyar farko mu'tazilawa da kawari ƙungiya ta biyu ta murji'a su kungiyar mu'tazilawa da kawari cewa su kai dukkan mai zunubi sai ya dogama a wuta dukkan tata duk wanda yake mazinaci matuƙar ya mutu bai tuba ba to sai ya dogama a wuta in yi gaba da to sai ka ce musu ya za ku yi da faɗin ta cewa wa turu ma duna zalika liman yasha Allah na iya ta abinda ba turka ba gobe da wani da ya dama ashe da a warku na cewa akwai da wama cikin ta ƙarya ne tunda Allah ya ce ne wa yadhuru ma duna zalika wanda yake azina sunan shi zina kuwa ba ta kai ka ba sai jiya bai kai ka ba Allah na iya ta wa gobe sannan na biyu su murji'a wanda suke cewa la yadurru ma ma'al imani ma'asiya in dai ka riga ka yi imani duk barnar da kai wannan ba za ta kawo maka ba in dai ka yi imani kike nan kike ta ɗaukar wannan da suke wani kana la ilaha illallah da kalan janna saboda haka shi kawai ba wanda za a yi azaba mutukar ka yi imani ka je kai duk barnar da za ta yi barnar ba za ta kawo cutar da dangane da imani kuma sai aka ce a'a wannan ayar tana muku rabi dan Allah ya ce wa yarzu ma duna zalika ga wanda ya ga dama ba ga kowa ba kowa ba a cikin mutum ya iya zuri kuma a masa ne azaba kan ba kowa da kowa bane sai da wanda Allah ya an gane ku wa man yushrik billahi dukkan wanda ya hada Allah da wani ai kafar bihi ya da ma Allah ta kadissa ra'is man azima hakika ya kankiri laifi mai girma ai fa ala zamban kabiran ya aikata zunubi mai girma li anna al-iftira'a domin lafazin al-iftira'u kama yutlaqu ala al-qawli haqiqatan kamar yadda ake amfani da shi wajen magana yutlaqu ala al-fi'li majazan ana amfani da shi wajen aiki da haka fa kadiftara hakika ya kankiri ƙarya ko kuma fa kadiftara ai fa kad fa'ala zamban amana a majazi kuma da وذكر فيما يأتي من أم من تزكية النفس a abin da zai zo baya ubangiji zai hana mutum ya tsarkake kansa da kansa ya yaba wa kansa da kansa ko ya yaba wa waninsa fa kala ta Allah tabi alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal daru man alam turkum ba ka gani irin ladina yuzakkuna anfusahum zuwa ga waɗanda suke karfafa kawunan su ba da gansu ba kuma yahudu su ne yahudawa aw nasara ko kuma nasara su da'a kullum minhum ta yadda kowane ɗaya daga cikin su yayi da'awa suka ce na nahnu abna'ullahi wa ahibba'u haka Allah ce wa qalat al-yahud wa na nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u kirkan karfafa kake karfafa kake na ƙarya kenan mutum ya yayi da'awar shi da Allah ai laysa al-amru bi tazkiyatihim anfusahum al'amari ba ana gina shi bane ga yadda mutum ya tsarkake kansa abin ya tabbata a yadda ya faɗa don ko alama ba haka bane balillahu yuzakki man yasha bari dai ubangiji na tsarkake wanda ya so bil imani ta hanyar ya tukawa mutum imani wal amali kuma ya arzuta mutum da aiki na gari ta hanyar wannan ne ake samun karkakuwa wala yuzlamuna fatila wala yuzlamuna su mutane ba za a zalunce su ba fatilan ko da gargadan ɗan takardar nan da ke cikin ne ai kadar kishratin nawati ko da gargadan takardar nan da ke cikin kallon ne idan ka bare ne wato ba ko kan farfan a wata takarda to ko da gargadan nan Allah ba zai zalunci mutum ba a ranar tashin kiyama ya Allah kini انظر كيف يفترون على الله unzur ka duba ka gani duba na ban mamaki duba na yin mamakin halayen ka duba ka gani fa na Allah kabi yadda suke kirkiran ƙarya su jingina ma Allah wa kafa bi min isman mubina ya isa da irin wannan aiki su ya isa su isman mubina zunubi wanda yake mabayyana ma'ana ka take kawo ne su da suke bi wannan tsarkake ta wana ba sai akan ya gudu kaɗai ba duk wanda ya karkace kansa ya bai wa kansa lambar girman da Allah bai baki ba yana cikin wannan aya alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum domin wanda suke karkace kawunan su su da kansu Allah ke balin lahi ne zai cikin yanka yahudu sun dai na hannu abu na'ullahi wa ibba'u sun ce kuma lahiri kula jannata illa man gane hudan wani tsara sun sarkake kai ne sun ce ta mazuwan daru illa ayyaman ma'aduda shi wannan tsarkake kai ne aka ce duk wannan abin ba shi ne abin da ake gina hukunci da shi ba Allah ne ke karkace wanda ya so kuma akwai maganganu na malamai da ibn kasir ya kawo a karkashin wannan aya yake cewa wasila a wani kaulin an ce ita wannan aya na nazalat zan mutama duk wa tafiya ta sauka dan ta nuna zargi ga wanda ke yabawa kansa da kanta ko wani rinka yaba masa kuma yana ji ba tare da ya hana shi ba wa tafiya ko ne fita وفي صحيح مسلم عن المتداد بن الاسود آه، حديث يعتقد بن مسلم بن المتداد بن الاسود قال يتي إيه، امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبذل على من تسبب قريب يا من امني ان اهتموا في وجوه المدائين الترابه ان نبذل في لوكة دون يا بنكو كتو كتسا كواتا متعفتا يتي امرنا ان نبذل على من امرني امرني انا فايدا كذلك na asar dama da cikin malamai suka ce da mutum ya zana ce masa ɗan wane jikan wane mai kaza shi ne mai kaza sakamakon ka ka suka hannunka da ƙasa ka watsa masa shi ne umarnin da annabi ya baka duk inda suka zo ko ɗaurin aure ko wata munasaba marauka suka zo suna haka to shi ƙasa ka watsa musu haka annabi yake ɗani hadisi cikin sahihi muslim na mutulat ibn al-aswad ibn kusi yake wa fi sahihaini ya tabbata cikin bukhari da muslim min tarike qali bin qiza an abd arrahman bin abi bakrata an abihi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an nabi ya mutu tabbata da yake sani a rajulin mutumi ala rajulin ya ji wani mutum yana yaban wani fakala sai yake wani fata fata ata umu fata idika kike kai kanka kayan ke maka wuya ma'ana abin nan da kai ba wani abu bane ba da ya kamata ka yi masa haka babu ninka kai ba sun makala sannan sai annabi yake in kana ahadukum ma bihan sahibahu la muhala falyakul ahsabuhu kaza wa la yuzakki ala Allah ahada in ma ya zanto dole sai ka yi mutum to ga ladabin da aka koya ma sai ka ce wani madadi ne haka muke tsammani Ka kaga ba tabbata kake da shi dan kada ka san ilimin gaibi ba haka muke tsammanin ka tun da baka san abin da ke yi zuciya ba ta yi san fanni in zuciya zahiri a zuciya kuma ƙarya ce wa na nagari ne a tsammanin da muke masa dole ka kawo kalmar tsammani kai ka kawo kalmar yakini amma wani nagari ne tabbas to wannan take yi ne dan baka san zuciya ba kai kana gina hukunci ne daga abin da ganin zahiri ta iya yiwa abin da ke yi zuciya ka ya san abin da abin da yake abin da kina ga ban fahimta da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yazo yana bayar da wato wata dukiyar sarka da aka yana bayar da dan suka bai sai ya hana wani in sabi da ta ya ka hana wani ina ganin mummuni ne annabi ce a'a ce mu ne duk a'a mummuni ne annabi ce ce mu ne karku ce mu bayan annabi ya kare rabon gaba daya yace abin da yasa na hana wani ba wai dan na tsane shi bane daga cikin mutane akwai wanda na san suna da cikakken imanin da ko da ba ta mutum da haka na ba kar ka auka waɗancan da na ba na fi son su kama kawanta wancan na dogara da shi ne ga imanin ko da ban ba shi ba yana nan amma wallahi wani sai an ba shi ne a cikin musulunci kaga annabi ya yi mutum wannan da imani amma ya hana wancan sahabi ya ce mun ne kace sai ce ne ka ce mummuni kar ka ce mummuni kar ka ce ne kar ka ce mun to dan haka dai wato ka'ida ne kamar da bata ba a karkace mutum karkacewa ta gaba daya sai dai a karkace mutum duka da tsammani lalle wani ina masa kyakkyawan da san nagari lalle wani ina masa kyakkyawan da san sadari su wani ina masa kyakkyawan da san nagari ne amma ka ba da tabbas take yake wannan ganganci ne da shi cikin cikin lamarin gaibi domin kai ba ka san abin da ke cikin zuciyarsa ba Allah ne kadai yake alimin da za ta fito duk dan adam bai san zuciya ko annaba ba sun ce abin da ke cikin kan mutane ba sai Allah ya ba da labari ranar mutane za su zan a gaban su bai san ƙarya suke ba sai Allah ba da labari to ko da kana kai ba duka ba annaba ka ba da labari wadansu an ba da labari dan zuwa ba shi labari yake wannan mala kuma al arabi munafiquna wa min ahli al madina maradu ala al la ta'lamu sun fare wajen munafiki kai ba ku san su ba aka cewa annabi sai Allah mu ne san su kai ba ku sani ba Allahu akbar to dan saboda haka kana ginawa ne gurgurdan zaki Da haka wannan aya tana iya shiga cikin kowanne inda ake ce za a aiki da waɗannan hadisai to kaga da wato mara kara yanzu babu wallahi umarnin annabi ne kan rai ce duk wani ki ka dauki kasa ka wasa masa da ya zo dan wani jikan wani suka hannunka da kasa ka wasa masa zai ga gore ka ce umarnin annabi ne kai kai haka wancan ya haka wallahi za su yi zuwa za su yi amma akwai su ma zaune sai wadannan ai ba su zaune a duniya irin wadannan ba su da wani amfani cikin al'umma ba su da wani amfani a cikin al'umma matukar da su sun dawo kan tabarkin gaskiya Allah ya tsare to aya ta bayan Allah ce ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب shirin ba ta duba zuwa ga waɗanda muka ba su rabo na littafi amma tare da haka yi umarni na bilgirki a makon su yi imani su yi aiki da abin da aka saukar cikin littafin su sai ga su suna yin imani bil jibti wa tagut suna yin imani bil wa kuma lafazin aljinsu da tagut ko biyun nan duk ana amfani da su wajen ma'anar kullum a abudun dun ba dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba wa a wani kauda aka ce aljibitu ismun lil asnam shi aljibitu ana amfani da shi ne dangane da gunki wa tagut amma lafazin tagut ai min asnam su ne shaytanu wanda suke hidima ga wannan gunki wanda kullu sanamin ya ya'abbiru anhu da ka'ida za ga kowane gunki wato akwai shaytan akwai wani cikin aljanu wanda zai zo ya'abbiru anhu yana yin magana yana yin bayani anhu wa fihi wato a wannan ga wannan gunki wai kallin naka yana yin mutane magana ma'ana gumakan da musulmai suke bauta musu sai aljanu ya zo sai da ba za su gan shi ba ya fake a bayan gunki idan sun gabatar da maganganu idan sun gabatar da bukatu na roƙon gunki sai shi aljini ya rinka yin magana dan ku rubu gunkin ne yake an samu su bukatun to wannan aljannin wannan shaytanin da suke yin haka ko dai shaytanin aljini ko shaytanin mutane akwai lokacin da shaytanin mutane ne ke yin haka ko masu cin ta fuskar gonki din su suke ɗorewa a bayan gonki ko a wani wuri inda wani ba zai gansu ba in sun tashi sai su rinka yin magana da wani sautin da ba za ka fahimci mai maganar ba sai jahilan su rinka tsammanin goma kan ne ke hanka musu bayan gonki ko baya ji baya da ya iya magana ina ba za mu fahimta to duk masu irin waɗannan su ne wato ake kiransu a tsawo kenan tawagut kenan kamar yadda wannan ke nuna sai ta cewa ko wani gunki ko za samu akwai da dan tare da shi wanda ke mutane magana fa ya tarhu bi zalika sai su dan uwa da maganar da suke ji ana an samu wa qila aljibtu alkahin a wani kaulin malamai suka ce aljibtu wato abinda ake kira da suna aljibtu sai alkahin doka mai da'awar sanin daidai wa tagut amma abinda ake nufi da tagut as-sahir wato shine mai sihiri waɗannan lafazza guda biyu ba wai waɗannan ma'anonin ne ba kaɗai suke ɗauka suna ɗaukan ma'anoni masu tarin yawa ana amfani da su cikin dukkan wani wanda aka yi wa biyayya aka saba ma Allah ya zama aljib ko kuma ya zama asabu to su yahudawa tare da cewa Allah ya saukar da ataura da linjila a su a yamakon wato su bani isra'ila kenan a yamakon su imani da waɗannan littafin su yi aiki da su sai ga su yi amina da aljib wa asabu suna yin imani suna ba da gaskiya bil jibtu wa tagut sun san kada al da tagut duk ba su tasiri amma dan je su yi takara da annabi sai su so abin da annabi ke yaka sun ba sa son a ce sun yi mawafaka da annabi a cikin dukkanin al'amuran su su ko sai ya ce sun saba annabi sallallahu alaihi wasallam kafin zuwa annabi addu'a suke ta suke kai Allah ya turo annabin karshen zamani idan ya zo mu haɗu da shi mu fatattaki larabawan nan masu bauta gumata mu fatattake su ne yakin dan da suke bauta abinci ina Allah da cikin sarki ke ba da labari to wa kanu min qablu yastafihuna ala alladheena kafar yahudu da sun kasance addu'a suke suna neman nasara Allah ya ba su nasara su yaki kafar amma falal falamma ja'ahum min dan ga kubbazun su gele da banku sai sai kafar sai masa da dangan a nan gudun sun gwamnati ma su ce ai wato abin da kafiran laraba suke kai shi ne mafi alheri sai da abin da annabi yake kai kawai sai su saba annabi dan hasara gare يقول الله سبحانه وتعالى في الجنة ويقولون للذين كفروا سنة سيوا ما أيتوا وأن الكافر وأن الزر كافرتا هنا أبي سفيان وصحابه أبو سفيان لجل صحابان تكافجي أبو سفيان في المسلم تكينا هنا قالوا لهم يا إن كافر أمك أنسك جيسك سيوا يهودي نهم أهدا سبيلا ونحن ولاة البيت نسك الحاج ونقر البيت ونفك الآلي أما محمد فقد قال فدين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم kafiran maka suka kotun yahudu suka ce kuma malamai da kuke da littafi tun da ku yanke hukunci tsakanin mu da dan abdullahi ga irin ayyukan mu nahnu ahda sabila mu dai mu muka fita farki wanda yake mai kakke saboda me wa nahnu wulatul baiti mu ne majibin ta dakin Allah idan ɗakin ya tsufa mu muke jaddada ginin sa mu muke tsarkake shi daga dukkan wani datti niskin hajja mu muke tana da ruwan sha tunda muka ana wahalar ruwan sha a wancan lokaci nasu mu muke tana da ruwan sha ga dukkan masu ziyartar ɗakin Allah mu ba su ruwa kyauta su sha wa nasar bayyi mu muke tana da abinci domin baki da ke kawo ziyarta ɗakin Allah wa nasukkul ani mu ne muke fansar dukkan wani ribatacce da aka ribatacce a wajen yaki sai ba da dukkan mu fansoki amma Muhammadu ba kada kana fatina abai amma shi ba annabi muhammad ba da wani aiki a tarihi sai wannan kana fatina abai ya saba cikin iyayen sarkatanni wa sata arrahim ya yanke zumunta tsakaninsa da mutane wa farak harama ya tashi ma daga cikin garin makka wuri mai farma ya koma wani gari da zama wai madina to mu da shi waye ke kan daidai haka sai gabatar da wannan fatawa a kotun yahudi me yahuda suka ce wa yaquluna lil ladzina kafaru sai yahudawa suka ce wa kafirai uda'i ahada min allazina amanu sabila ai waɗannan kafiran masu waɗannan ayyukan da aka ambata su suka fi zama akan shari'a fiye da waɗanda suka yi suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hukunci ne da kansu san kariya su amma da gangan suka bayar dan dai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya الذين أولئك الذين لعنهم الله ومن تجد له نفيرا أولئك الذين لعنهم الله وأن نسوه وأن الله يلعن فيه ومن يلعن الله دكا وأن الله يلعن تقوى فلن تجد له نصيرا بذاك تقسام مثل نصيبا أي مانعا من عذابه نصير مانعا من عذابه با وندي سيحن عذاب الله تكيد وأن متب نصير أبدا كيف نصير بمعنى ناصر wato fa'il ne bima'ana fa'il wa fil ayati a cikin wannan aya wa'adul lil mu'minina akwai alkawali kyakkyawa da Allah ya wa munai bi annahum al mansuruna alaihim cewa su za a baiwa nasara akan yahudu fa innal mu'minina bi rundi haula domin magana da ke cewa falan tajida lahum nasira aka ce su yahudu ba wanda zai taimaka ba ba za ka faɗa samun mai taimakon su ba kishiyar wannan hali shine mummune suke ciki mummune suna da mataimaki ne Allah an gane ku sun yi ce fa'in al-mu'minina bi hujji haula mummunai su suna kishiyar hukuncin da aka bai wa yahudi fa hum alladhina qarrabahum Allah sune ne waɗanda Allah zai kusantar da su wa man yuqarribuhu Allah dukkan wanda Allah ya kusantar da shi zuwa gare shi falan tajida lahu qabila ba za ka taɓa samun wanda zai tozaltar da shi ko kuma ya taɓar da shi ba ta kaddama kamar yadda ya riga ya gabata a can da Allah ya ce wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira sannan wannan aya duk ta sauka kan yahudu amma hukunci na dan har zuwa ranar tashin kiyama dan haka bai dace ba duk irin wani hali da mummuni ya nuna masa narkin kyawu da kuma dukkan wani hali na nagarta da kafiri ya nuna ma bai dace ba bai halatta ba kace ai gara ma kafiri da mummuni ai yanzu mummuni yanzu gara ma wani kafirin ne kake alkawari da shi ya saba mummuni kuwa kai alkawari da shi ya saba ana hakika saba alkawari din nan wato mummunan abu ne bai dace ba mummuni yayi kamar da ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna amma wannan kadai da mummuni shi ne zai sa ka kaskantar da shi har ka miji ta kafiri a kansa ka tuna shi alkawari da ne da karami kai alkawarin da mummuni ya maka karamin alkawari ne amma alkawarin da ubangiji yayi tsakaninka da yan adam babban alkawari ne wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين gaba ɗaya mutanen duniya sun yi alkawari da Allah cewa ba za su zo ta wani ba sai shi sai suka saba wannan alkawarin ba wanda ya cika wannan alkawarin cewa sai mu musulmai da suka imani da Allah amma duk wanda ba musulmi bai to ya saba wannan alkawarin to wannan babban alkawari da aka saba da kuma kai da aka ma alkawarin karfe tara aka saba da naka alkawarin da wancan wanne fi girma wanda ya saba babban alkawari da wanda ya saba karamin alkawari wanne ne ya fi babban laifi a ciki to yaya za ka ta wannan akan wannan saboda haka bai dace ba ko alama ka ce ai gara ma ka ce da mummuni ba ba ta hanyar da za ka hada ka ce daidai suka ma ta yi zalunci ba ta ka fifita kafiri akan mummuni daidai ta kuma ka ce ai daidai wa daidai suke kafirci bai dace ba dan babu yanda za a yi su daidai Allah ya ce laifi sawa'a a wannan ba a kan gudu bane kadai laifi sawa'a din nan akan dukka wana mummune da kafare ba daidai wanda suke juna ba saboda haka ka iya zabar da yan uwanka musulmi kan cika alkawari kan kyautayi kan rashin karya da dukkan wani abun da zai taimaka wajen zai da ya imanin mutum ko ya taimaka wajen zai da ya kamala taki ka zabar da su su zai ne irin waɗannan amma haka kawai ka rubuta a kan mutum wannan babu wata hanya ta kowace irin fuska ina fata an fahimta dan haka bai dace ba dan wannan zai kama da maganar wannan waya qulu lil ladina kafaru haula zai min alladina amanu sabila sai mutum ya karkata wannan ayan ba tare da ya farka ba to ina son mu samu dai wurin bana karasa da mu je kadan أم nasibun min al mulki فإذا idan يؤتون الناس نصيرا suna wani rabo ne da aka ba su min mulki na mulki na mallaka ai laysa lahum shay'un minhu ba su da wani rabo na taskar Allah da aka danka a hannunsu ballantana su ba wanda suka so su wanda suka so abinda ake nufi su yahudu da su yadda da rabon da Allah ya ta yadda ya zaɓi annabin karshen zamani ya zanto cikin larabawa ba cikin su ba ba ka san wannan rabon sun so a ce a cikin su ne sai Allah ke mayar musu da martani to rabon ma a hannun ku yake ne da za ku ba wanda kuke so ko hannun da kuke so ai ba hannun ku ba hannun Allah suna da wani rabo ne na mulki da a ce suna da wannan fa'idan da a ce suna da wani rabo na mulki la yu'tuna nan nasa nasira da ba su wa mutane nasiran ko da hancin dabino ba ai sai an tafi handa ba su wa mutane ko da wani mafi kaskancin abu ba kadarin nukra fi zaharin nawa gwargwadon zanen nan da ke bayan kwallon dabino li fi dukhulihim saboda tsananin rawar su da kowannen nan da yadda ba su bai wani wanda ba dan biyar su domin lafazin annas anan yana nufin sauran mutanen da ba yahudu ba da a ce hudu a hannunsu ne raba dukiya yake ko raba annabta yake ko raba falala yake la yu'tuna na nasa tsira da ba za su baiwa ba wani mutum daga cikin mutanen duniya wanda ba ɗan yaran ba da ko da gurgurdan zaman nan da ke bayan da dabino ba za su baki don saboda ta ba gero saboda su kullum suna gina kansu ne ba su da su su hudu a aqidan su dukkan mutanen duniya an halitta su domin su yawa da bude hidima in sun cinye maka baki ba za a biya ba in sun zalunce ka ko sun zubar da jininka ba komai babu hisabi ranar tashin kiyama cewa suka yi laisa alaina fil da sabili abin da suke nuna da ummiyyin ga magarin mutane sai ne dukkan wanda ba zai ba ba wani tafarki akan mu ba wani sakamako akan mu sun na a haƙƙin ga magarin mutane dan mun takin ba wani sakamako akan mu wannan shine aqidar yahudu har gobe da haka su kulla fitina a nan gurin su gargaba wannan kafin kuma dukkan arzikin kasa su zalunci wannan su sace dukiyar wannan duk da suke ne sun ta bulus a kiyama ba za a yi sakamako ba ba komai a kan haka suke zamani shi ne Allah ce to da dukkan ma a hannun suke da komai a cikin talaucewa ne na yi mutumin nan nasu nasira tun da yau da ya kai matsayin da Amerika za ta tuka fulawar da za ta ci da wadda za ta sayar har ta samu rara amma da ta bai wa ɗansu taimako ta gwamnati ta zuba cikin teku ta zuba ta ta bai wa ɗansu taimako duk da'awar taimakon da za a yi cewa akai Kigali akai Somaliya akai inda annoba ta sauka wannan ana kai lalataccen abinci ne kuma tunda su suke da kafar wasu labarai za a raba buhu daya a ce kan dari aka raba ko baka kai ta ba tunda ba ka da kafar wasu labarai sai dai ka jina su ba ka sauraron dan adam su suke da shi saboda haka abin da suka faɗa ƙarya ne ba ƙarya ne ga dole haka za ka yi ko kuma su zai raba muku shinkafa tan kaza amma a karkashin kasa sun sace muku tattalin arzikin kasa gaba a kan lokacin da muka haɗu da wani shugaban musulmi na kasar somaliya don cikin ɗan shekara a aikin hajji muke tattauna da shi kan matsalolin somaliya wato za ka mamaki kwarai da gaske muke kana su da wasa yaya kayan agaji da majalisar ɗinkin duniya suke kawa yake to ai abin da suke barowa na kayan agaji ko na magani ko na kayan abinci wato bai kai kake ɗaya cikin ɗari na su abin da suka sace a Somalia. akwai yankuna daban-daban a cikin ƙasar Somalia inda ake haƙo diamond wanda a lokacin wannan rikicin sai gano wajen suka je suka zagaye faɗin waje da ya kai kilomita arba'in suke sauka da jiragen su masu saukar angulu suna ɗeban gwalagwalai dare da rana amma a CNN sai a nuno suna raba shinkafa suna raba alfama. a nuno sun kawo sojoji dan su raba faɗa tsakanin sojojin fara aidi da sojojin mahadi a nuno dan suna taimakon bil adama amma a karkashin kasa suna tashi muka gwalagwale suna tashi muka madanan kasa duk ba za su nuna wannan a cikin wasu labaran ma'ana dai yahudu gaba daya su suke su ga kowa a duniya ya fuskanta su da a ce arziki a hannun su yake la yusunan da sanatiya sai Allah ya Na yahasbun nasa bari zai su suna yi wa mutane hasada ne abinda ake nufi da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam a nan da muke tabbata da shi wato annas anan gurin amun uri da bihi kusu dai idan sai annas ya tafi dukkan mutane amma anan ba dukkan mutane ake nufi ba annabi da mutum tafi da gari suna yawa annabi hasada ne idan an turo shi annabin karshen zamani wal hasadu abin da ake nufi da hasadu bukulun wato shine rowa li'annahu man'un lima fi aydihim wato saboda hana abin da ke su ne wal hasadu man'un lima inda Allah abin da ake nufi da hasadu kuwa shine su rinka kokarin hana wa mutum abin da Allah zai bai suna riƙe hakin Allah zai mutum wannan ma'ana suna yawa annabi hasada wal istifham lil inkari alamar tambaya da ke cikin wannan aya dan a nuna musun abin da suke kai ne hasu gudun nasa shin za su rinka yawa mutane da alama atahu Allah akan abin da Allah ya ba su min fadlihi na falalata annubuwati kamar annabta wa kasratin nisa ko kuma yawan mata ay yatamannuna zawalahu za su zawalahu za su rinka gore ina ma ni'imar da Allah bai wa mutum ta kauce ويقولون سنة suna cewa كان نبيا nabiyyan عن النساء nisa'i wai دا cewa da annabi annabin gaske ne ina ruwan shi da auren mata adadi da yawa haka sun manta wannan daga cikin abin da abokanin adawa suke sukan annabi da auren da annabi sallallahu alaihi wasallam ba aure ne na sha'awan mata ba aure ne na taimakawa mata din kan shi yasa ya ga banban da namu shi yasa aka ba shi dama ya aure adadi sama da mu yadda zamu aura da, saboda mu muna da bukatun mu na karan kanmu dan su muke yin aure akwai wanda yake son kyau akwai wanda yake son yar mai kuɗi akwai wanda yake son yar salauta duk wannan bukatun mu ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba wannan yake kallo ba dan shi ba kyau ya dame shi ba ba kuma kurufiya ko yarinta ta dame shi ba dan haka dukkan cikin matan da ya aura wace ce ya aura tana budurwa banda ita fa duk sauran zaurawa ne gaba daya inda a ce kurufiya ke bukata da duk sai ya aure dan mata amma ba wannan shine manufar sa dan aure akwai da ya aura ta fi shekara hamsin a duniya ya aure ta haka kai yanzu ɗin shekara hamsin ko kai shekarun ka hamsin da ke zafi to amma ya aure irin wannan akwai wanda annabi ke aura don saboda dangin da su musulunta saboda dangin ta kamar zuwariya bin jihar bayan annabi sallallahu alaihi ya an kamo ta irgilan shugaban yahudawa ce aka kamo ta da aka kamo ta da annabi sallallahu alaihi sai yake cewa sai sahabbai suka ce to ba mu sani ba idan annabi sallallahu alaihi ya sa ta cikin ta to kenan ila ya rike ta kenan a matsayin koyon gaska in kuma ya kalle har ta ce to kenan tana cikin dukkan sauran garin annabi sai yake a aje ta ma'ana ya rike ta a matsayin kamar koyon gaska kenan daga ba sai yake cewa in za ki yadda ki musulunta ya zanto musuluntar ki shine sadakin ki mutumin aure ki sai da ta musulunta annabi ko sai alaihi ya aure ta da ya aure ta me ya faru sai duk sahabbai da suka da aka ba su ku yanji a rabon fursunonin yaki dangin wannan matar sai suka ce kai an abin kunya ne kuwa mu rike sarakan annabi a karkashin mu suna mana bauta kowane sahabi sai ce kai ni na yanta wanda aka bani ni ma na yanta wanda aka bani ni ma na yanta wanda aka bani saboda suna jin kunya su rike sarakan annabi a matsayin ne bayi da suka yanta su kuma suka ce kai wannan wani karamci ne su kuma su suka ce samu komin musulunta saboda haka yi suka ci musulunta wannan shine ba wai dan kawai biyan bukatun sa game da ya mutu ga kuma sauda wanda mijinta ya mutu a habasha wajen wajen hijira idan ta dawo ta kafirai ne annabi da in ta dawo wajen dangin ta kafirai an tunda da mutu suna da wani imani kila ta koma ruwa sai ga ba wanda ya kamata suna da kashin sai ki suna da kashin dukkan matan da za da akwai hikima su safiya ya ƙarfi Umar saboda alaƙa da Umar ɗan kafa dan alaƙa ta ƙara karfafa da shi sai ya auri yarsa dan kan zamantaka din ya ƙara sarki bayan ga ɗan zamantaka ta musulunci bayan ga shi kaza to kuma ya zanto sarki na Annabi sallallahu alaihi wasallam kowace annabi a wurin kuma hikima to su yahudu da su gane irin waɗannan hikimomin ba sai suke zargin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai yawa dan ne zai ya aure adadin da har ya wuce na sahabbansa sannan ga hikima ta tafi duk abin da ya fito daga bakin Annabi menene shari'a ne dan ma yanta ku annal hawa in huwa illa to kuma abin da zai fito daga bakin sa ai ba sai da rana ba zai iya magana da dare kamar zai da rana sahab in muka ce ba mata tare da shi sai maza kadai to ai maza da dare yayi kowa ya tafi gidansa tun maganar da annabi zai faɗa da dare kenan babu wani mutum da zai kai to mana ita yanzu lokacin da yake cikin gida kaga akwai bukatan a samu ne adadin da za su ci gaba da kuma yin recording tunda masu recording din rana kowa ya tafi gida sai kuma a samu mai wanda za su canjin aiki a yi kirkin kuma su ne kuma mai matansa su kuma su ci gaba na da dan ko mu daga wajen ke sa aka samu hadisi masu yawa daga wajen wa Aisha aka samu daga wajen wa Ummu Salama aka samu daga wajen Zuwairiya aka samu daga duk matan matansa kowace an samu hadisi ko yaya daga wajen sai dai ma ke nawa inda a ce babu wannan adadin matan tare da shi adadin wannan hadisan da aka samu a wajen matan da duk mun yi hasara su kenan a cikin rayuwar hadisin halaccin mutum ya zauna shi da matar su yi wanka a kwanan wanka guda daya in ba dan abin ya faru da Aisha ba ina za ka same shi da shi ne zai halaccin mutum amma da Aisha ta rawaito kan anji a sai hikimar shi ne dan ma su zanto sun dauko shari'a daga wajen su isarwa wanda zai biyo wanda mu kuma sauran gama garin mutane babu wannan bukatar tare da Abubakar ko da Umar tunda ba wanda yake magana sawa'i ne da haka sai aka take ta musu adadin saboda haka hikimomi dai da dama cikin wannan amma sai ya da su rinka zargin sa cewa ai ya fi aure da yawa suna suna masa hasara suna cewa law kana nabiyyan la shagala an sai Allah ya ce cewa dan me suke hasara da da abin da Allah ya wa mutane faqad ataina ala ibrahim alkitab hakika mun bawa iyalan gidan annabi ibrahim littafi jaddu shine eh, kakan annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa ka Musa kamar annabi Musa wa Dawud da Sulaiman duk suna cikin wato eh, eh, zuriyar gidan Ibrahim don saboda menene saboda wato annabi Ibrahim shine mahaifin Ishaq Ishaq kuma ne mahaifin Yaqub Yaqub kuma ne baban Bani Isra'ilawa gaba ɗaya wanda Yahudu suke dangantawa zuwa gare wanda da Sulaiman da Dawud da annabi Musa duk suna dangantaka da zuwa gidan Yaqub to an yi riga mun bai iyalan gidan annabi Ibrahim littafi wal hikima ko mun ba su hikima ita ce annabta wa atainahum mulkan azima ko mun ba su mulki wanda yake mai girman gaske fa kana li dawuda mulkun azim sai ya kasance annabi dawuda yana da babban mulki wa nisa'un kathirat yana da mata da yawa وكذلك سليمان حكى أنه سليمان كان له ألف امرأة ما بين حرة وسرية ينا دماتا dubu دبو فكان aure da لكينجي أما ونن ينا بكاتا بالسكي ci gaba da aya ta gaba ومنهم من من man amana bihi an samu wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin sallam kamar abdullahi bin sallam wa minhum daga cikin su kuwa man sadda anhu akwai wanda ya bauɗewa ta annabi bai imani da annabi ba wa kafa bi jahannama sa'ira ya isa wurin kona ita ce wutar jahannama ai azaban liman la yu'minu ya isa azaba ga dukkan wanda bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kan abin da yasa nake akwai bincike galibin kistoci na annabawa da al'ummomin da suka gabata Allah yana kawo su ne a takaice baya kawo wannan bayanin filla filla ba shi ne manufar kawo kissa ba manufar kissa shine a kawo ma inda zata dauki wa'azi kamar yadda Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون abinda da ake bukata daidai wurin wa'azi amma more labari Allah ba shi ne manufarsa wajen kawo na annabawa to wannan labarin dalla dalla daki daki galibin su an same su ne cikin littattafan da suka gabata kamar zabura kamar attaura kamar linjila to attaura da zabura da linjila Allah madaukakin sarki ya kale kare su a hannun yahudu yahudu kuma sai suka kasa karewa sai su gurbata labarin dan haka ba ka iya bambance menene gaskiya me ƙarya shi yasa galibi malaman tafsiri sun rinka karban bayanai da suka tafi kakkoci daga cikin littattafan ahalin kitab wanda kuma Allah ya ce yuharrifuna kalima amma wadu da haka ba su da tabbacin abin da yake na gaskiya ko na karya har sai ya samu shaida daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya zanto gaskiya to duk abin da bai samu shaida ba sai ka mai bakinka kar ka jingina wani annabi abin da ba ya dace. da haka shi yasa nake wancan yana bukatar bincike ma'ana mu tabbatar cewa riwaya ta tabbatar da kuma cikin Isra'iliya ne wanda galibi Isra'iliya ne kamata mutum ya kare sarkin sa ina mata hankali ku dai hakuri mu karanta aya biyan nan innal ladina إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا للي وند سو كافر كما آيين مبتي إيمان بسوبا سوف نسليهم دسنزا متجدسوا نارا متى يحترقون فيها ذات كونوا تكنتا الله سلم كلما نضجت جلودهم دلو كتن دفاتهم بجنس سكا قوني سكا نركي بدلناهم جلودا غيرها sai mu ya mutu waɗansu fatu sababbi bi an tu'ada ila halihal awwal sai da za a mai da fatun jikinsu kamar halin su na farko a zaira mutarika ba tare da sun ba li yazuqul azaba za mu musu haka ne dan su dandani azaba ay yuqatu siddatahu su dandani mafi tsananin azaba inna allaha kana azizan hakima lallai allah kasance mabuwayi la yu'jizuhu shay'un ba abin da ke gajiyar da shi hakima sannan bai hikima ne fi kalfihi a cikin al'amuransa ولما ذكر الوعيد على البخل والحسد يا ان الله يا ان بتنر كون عذابا da ya shafi ruwa ko hasada ya ambaci narkon azaban da ke cikin sa anan da makaranta yanzu a ba a hujjil wa'adi sai kuma Allah ya biyo bayan sa da alkawali na gari alkawali mai daɗi da misali zalika ga wanda shi ya yi ya ga wanda bai hasada ba ga wanda bai rowa ba wanda ita ce ayar da ce fa kana sallah ta ne wa'adina amanu wa'adina وندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة والذين امنوا اما wanda suka yi imani ko wa amilu salihati suka yi ayyuka na gari tadrisulhum jannatin da sannu zamu shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anhar ulamuna gudana a gargadin bainayen aljanna din khalidin fiha abada suna madawwama a cikin aljanna har abadan abada Allah sa mu cikin lahum fiha azwajun mutahhara na cikin aljanna din nan mataye mutahhara tsarkakakku min alhayd wanda aka tsarkake su daga haila ba yin haila wa kullu kabrin an kuma tsarkake su daga dukkan wani datti ina dan kuma lamunta gurin suka ce ku khilqan wa khuluqan ta fuskar halitta su da ta fuskar ɗabi'un su ta fuskar halitta babu abin da ke bujiro musu irin nau'in abu na kazanta da ke bujiro wa matan duniya kamar jinin al'ada kamar jinin doki kamar sauran ababai dai na najasa da ya mutane a yau duniyar yau su can gurin an tsarkake su sannan ku kwata kwata ba su san bakar magana ba ba su san zagi ba ba su san harara ba kasiratu farfi lam sun kabla qablahum wala jan ga su da kyawun hali ga su da kyawun halitta ka ya yaqutu wal marjan kai ka ce wato zinariya ce wadda ba a taɓa buɗe ta lantana ta yi datti to haka suke gaba daya shine azwajul mutahhara wa nudkhiluhum sannan zamu shigar da su waɗannan bayi zillan zalila wata inuwa madimanciyar inuwa da ba ta yankewa ai da'iman da wamammiya la tansifu shamsun wanda rana ba za ta zo ta kore wannan inuwar ne zillul janna da Allah ke ukuluha da'imun wa zilluha kayan abincin gidan aljanna madawwama ne haka inuwar cikin ta ma madawwamiyar inuwar ba Allah sa mu cikin waɗannan bayi idan da muka faɗa da yi guda biyu kadai saboda haka masu sauran tambayoyi sai su yi mai tambaya na farko yana tambaya ne kan cewa yake da dama shaitan kan raya mata waɗansu munanan tunani a cikin zuciyarsa kuma yi ta kokarin kautar da shi har ya rasa yadda zai yi ya sai dai ya ta wahala mai nuna hukuncinsa duk tunanin da mutum ya yi a cikin zuciya matukan bai furta shi da baka ba bai kuma zartar da shi a aiki ba ubangiji na ya ce masa kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama suka nuna kuma idan mutum na gamuwa da irin wani wasuwasi ko irin wannan munanan tunani zikirin da ya tabbata mutum zai rinka yi kamar da aka zo daga Abdullahi bin Abbas in ban manta ba cikin littafin Jawabul Sayyid shine wato huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim mutum ya rinka yawan maimaita wannan sannan kuma sai sauran isti'aza irin wanda annabi ya nuna mutum ya rinka yi dan saboda idan shi yana yawan kawo muku munanan tunani saboda haka wannan shine amma dai babu wani laifi da za a ce kana da shi a sakamakon irin wannan tunani wannan mai tambayar kuma wanda yake za mu sa ta karshe yana cewa ya ce da dama akan sami safani na malamai akan wata matsala kuma ka ga kowaɗanne suna da wata madogara ta hujja ko ta hadisi ko ta aya da suka dogara da ita to amma kuma kaga aikin ya bambanta gurgurdan yadda kowa ya fahimci nasi daban da yadda dan uwansa ya fahimta to irin waɗannan bai ne hukuncin su wato a ranar tashin kiyama dukkan su za a ɗauka kenan sun yi daidai ko kuma ya al'amari su ka ka'ida malamai na iya yin safani wajen fahimtar nasu wannan tun lokacin sa ga ga abin ya faru misalin da muka sha bugawa da annabi ke cewa ku tafi kar wanda ya sallace a bani quraiza waɗansu daga cikin sahabbai suka fahimci abin da annabi yake nufi ne sauri ba wai na nufin sun sallata mana hanya kar mu ba waɗansu kuma suka fahimci abin da kawai annabi yake nufi wato kar ai sallah sai an je da gano kore da dan haka daga tafi la'asar kai a hanya kafin su je can wurin da annabi ya umarce su da su gida biyu waɗannan suka ce mu fa annabi ya ce ba za mu yi sallah ba sai a gano kore da dan ko da ta yi ba za mu yi sai an je kan waɗannan suka ce a annabi fa nufa abin da yake nufi mu sauri sallah sai mana a can ba wai na nufin kin kare jama'a hanya mutum ba suka ce mu daga abin da muka fahimta waɗanda suka fahimci a yi sallah suka yi sallar su waɗanda suka fahimci kar a yi suka ƙi ba su yi sallah ba sai da aka yi can kafin a yi sun kofi da rana ta faɗi suka ce to yanzu ne sai tunda annabi ya ce kar aiki an na kuma dukkan su sojojin da suka zo annabi bai aibata musu ba saboda ka ganin gurin wajen fahimtar nassin duk sun sha bamban da haka idan ya kasance malamai kowa na da nassi ko kuma dama nassin zai iya ɗaukar ma'anoni guda biyu wannan ya ɗauke shi a wannan ma'ana wannan ya ɗauke shi a wannan ma'ana a cikin su ba wanda yake zama abin zargi kamar sabanin da malamai suka yi dangane da fadin Allah ta'ala wal wa tarabbatna bi anfusihinna thalathata qurun waɗansu malaman suka fahimci abin da ake nufi da salasata furu wato shine tsarki guda uku waɗansu malaman suka fahimci abin da ake nufi da salasata furu shine jini guda uku saboda kaga alkar'u ana ɗaukan sa ma'anan jini ana ɗaukan sa ma'anan tsarki da haka sai suka ta bambam wajen tantance ma'anansa to suka yi ta ja'in ja da juna da muƙabala da juna dangane tantance ma'anan alkar'u wato a cikin ana nufin jini ne a wannan aya ko kuma ana nufin wato ainihin sarki ne ina wani ce ai da abin da ne ba ɗaya bane ba domin idan ka ɗauke shi a matsayin salatu kuru ana nufin sarki guda uku dama da ka'ida mutum ba zai saki matarsa ba sai a cikin tsarki ta yi jinin al'ada ya ɗauke kafin ka sadu da ita to a lokacin nan ne za ka sake ta ne sake na sunna in mutum zai saki na sunna amma in mutum suna cikin jinin al'ada mutum baya sakin ta sakin bid'a ne kuta za ta cikin suna cikin jinin al'ada haka in jinin al'ada ya yanke ta sadu da ita haka kuma bid'a ne kuta za ta saki ta a wannan lokacin in kana son saki dole ya kasance ta yi jini ta kammala kafin ka sadu da ita ka saki ta to idan mutum ya saki mace a cikin tsarkin da bai kusance ta ba ya sake ta to idan suka rabu ta ga wannan tsarkin da ya sake ta a ciki ana lissafta shi a matsayin tsarki na ɗaya idan ta zo gida ta yi al'ada tsarki ya zo kaga an samu tsarki biyu idan ta sake yin al'ada tsarki ya zo an samu tsarki nawa shi kenan ta riga ta fitar da cikin idda a lokacin mutum ba da damar yin ta ga a ra'ayin cewa tsarki uku ake nufi jini nawa mace za ta yi a waje biyu ne kadai shi kenan ta riga ta fitar da idda da zarar na biyun ya yanke dai ta riga ta fitar da idda dan ta shiga tsarki na uku shi kenan ta riga ta fitar da idda amma a bisa ga ra'ayin da ke cewa jini uku ake nufi mutum sai ya sake ta a cikin tsarki ga idan ta zo gida sai ta yi jini ta ɗauke ɗaya kenan ta sake yin jini ya ɗauke biyu kenan ta sake yin jini ya ɗauke uku kenan sannan ta fita daga ita kaga idan ta kirga kaga za ta yi tsarki nawa kenan ga tsarkin da aka fice ta ga na wanda ya zo bayan ta wajen farko ga wanda ya zo bayan ta wajen na biyu ga wanda ya zo bayan ta wajen na uku sai ta shiga tsarki na hudu kenan kafin ta yi ta fita daga ita kaga akwai bambanci kenan to waɗansu malaman suka bada bata wani tsarki ake nufi waɗansu suka ce jini ake nufi to kaga kuma lafazin na iya ɗaukan dukkan waɗannan ma'anoni wanda yanzu ba lokacin bayanin ba bane ba to irin wannan wanda take ganin ya fi natsuwa da zuciyarka ba sai rai ake bi wajen addini idan zahiri an samu nafsi ya fi karfi akan kaza to sai karfe shi idan kuma nafsi ya zanto mutajazabun bainar ne. dukkan bangarori guda biyu kowanne nafsin na iya goyon bayan maganarsa sai ka yi kokari a cikin zuciyarka ka ga wanne ne kake jin ya fi ta fi natsuwa da shi ka dauka kai aikin cikin irin wannan amma idan ya zanto nafsi yana ɗaukar ma'ana guda biyu ɗaya ma'anan ta zahiri wadda ke dandanan ake iya halalo ta ɗaya ko sai an yi dogon jike kafin wannan nasu ya ɗauki wannan ma'anar to nan tabbas za ka ɗauki mai ma'anar farko ne ba za ka ɗauki ta ba nan wani kenan kamar sabanin jamhurin malamai da mazhaban Abu Hanifa dangane da mutumin da ya kyauta shin mutumin da ya kyauta ya halatta ya kwace kayansa ko bai halatta ba jamhurin suka ce in ka kyauta ba halatta ka kwace ba matuƙar ka riga ka ba mutum in mutum ya yi auji shi kenan abu hanifa ce ko ka ba shi ya halatta ka kwace kayansa in kana so to kuma dukkan su kuma da hadisi ɗaya zai kafa hujja annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'aidu fihi batihi kalkal mutumin da zai bayar da kyauta zo kafi kaman kare ne da zai yi amai ya zo kuma ya lafiya kayansa jumhurin malamai su suka ce a nan gurin kaga zargi annabi ke wa an siffanta mutum da gare ta fuskar lafiya amai wannan ko kazanta ne don haka bai halatta ba da ka sai abu ne ba a wannan cewa ya halatta <laughs> wa ya ya ya halatta lafiya to wannan ma'ana ta ba, ma'ana ce mun domin maganin ya halatta kare ya lafiya a ai sai kare dabba ne halatti da haramci ana aiki da shi ne kan yan adam ba kan dabbobi ba ina fata an fahimta saboda haka dai kazantar abin annabi ke nunawa ba wai maganin halarci ko haramci aiki dangane da ita dabba ba da ita dabba ba halal ba haram a kanta to kaga anan gurin a gaskiya maganar jumhur ta fi kasu da nasu sai da maganar eh, abin nan kaga duk kuma hujja ta sauka ta a irin wannan halin ba za ka dauki mana san karma ana ba ka kale ma'ana ta kusa amma duk wanda wato yake da nasu a hannunsa ba za a ce akwai san rai ba kuma ana fatan gaba ɗaya ubangiji wato ya nufa rahama sai kuma abu sanarwa sannan wata farko ta shafi karatu ina ganin daga yau ya kamata a tafsiri da ka sai bayan azumi idan Allah ke abin da ya faru kuma shi ne saboda akwai daga nan zuwa abin za mu samu juma'a nawa دين من الجهة جهة يمكن أن أبوك لا فهموا دي يؤذن دي لما تكون سبانا من كما أتي كما رانا سو بكرة كله كسين يجب أن أعزم دي كده بقول أنت أورك أفن أبني يجب أن أساء ولا لكاتي دي كافة أبني مكرم ko da zaɓo ne littafi mai karanta ko a cikin bukari ah, ko a ah, cikin bulugul mara mu karanta kitabul siyam ko mu samu tafi da yake magana kan azumi Allah kalla mu samu darasi uku uku a kwana uku a jere ko da tafi uku na yanki a samu dan da abin da ya shafi hukuncin hukuncin azumi don kowa ya ji ala basira to wannan dai shine tunani na saboda haka idan idan za a fara ki wannan darasin da ranar da za a fara da littafin da za a karanta duk za ku ji kuma in ka Allah za ku gani a rubuta a sanarwa a dai masallatai kamar yadda aka saba yana wani ta ko taso a rubuta a sanarwa in Allah to wannan shine dai Allahumma kamar sanarwa ta biyu wannan yana sanarwa ne dangane da cewa akwai wa'azi da aka tsara gobe a garin mai gatari dan cikin cikin gidawa sarkin ko ta da garin gumal wanda aka gayyaci malaman da za su gabatar wa'azin gobe da dare da kuma jibi ladi da safe wanda za su gabatar akwai malam badamati zubair akwai malam abba koki akwai malam hasan sa'id daga zuwa akwai malam abdul wahab wanda in bracket aka ce imamu ahlus sunna wal jama'a akwai malam madu mustafa daga maiduguri akwai abu bala abubakar jar nemo akwai jafar mahmud adam akwai bala abubakar husaini ma'ana ne dukkan yan wado da suke suka kama karantarwa a nan an gaice su wannan wa'azi ko da dai dukkan su ba ana sa ran cewa mafi yawan su za su gobe da dare da kuma jibi da safe Allah su ba da yi a mai